to a irin wannan yini za a tafi wajen annabin Allah wato Adam ana neman ceto cewa ya annabin Allah Adam kai ne babanmu. ka je wajen Allah ka same shi mana a san yadda za a yi hukuncin nema a yi wani irin wannan tashin hankali sai annabi Adam ya ce wai to shin akwai ma abin da ya fitar da ku daga cikin aljanna ai laifin mahaifin naku ne laifin mahaifinku shine ya fitar da ku daga cikin aljanna ni saboda haka ba ni da wannan capacity ban da confidence wanda zan je in fuskanci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato in masa in fuskanci Allah subhanahu ta'ala in masa jawabi sannan sai ya ce abin da za a yi to shine ku tafi wajen annabin Allah wato Ibrahim a tafi wajen annabi Ibrahim shi ma din ana zuwa wajen sa ya annabin Allah Ibrahim kai ne fa halilur rahman wato badaɗin Allah Allah yana faɗa mana a cikin alkur'ani wata hazallahu Ibrahim halila Allah ya rike annabi Ibrahim a matsayin badaɗi sai yake cewa shi ma ɗin ai yana ai yana ganin akwai mushkila tsakanin shi da Allah babu yanda za a iya iya zuwa ya samu Allah a tafi sai to abinda za a yi ku tafi wajen annabin Allah Musa a tafi wajen annabin Musa idan aka tafi wajen annabi Musa shi ma ɗin hakan nan dai bayan duka sun faɗi cewa babu yanda za su yi an tafi wajen annabi Adam ya tura wajen annabi Nuhu annabi Nuhu ya tura wajen annabi Ibrahim annabi Ibrahim ya tura wajen annabin Allah wato Musa Musa ya tura wajen Isa to Isa a ƙarshe dai zai ce bari mu fara muku gaskiya babu wanda zai iya zuwa ya tara Allah irin wannan yi sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai a tafi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana zuwa yana cikin kyakkyawan sufa cikin kayan ado za a ce ya rasulullahi ka taimake mu a wasa baki sallallahu alaihi wasallam ya ce analaha analaha ya ce ni ne kadai zan kadai zan iya wato wannan matsayi ne wanda Allah ya kiranci Annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai shi yasa maulan mu shehu radiyallahu ta'ala anhu zaka ji yana faɗa mana cewa wa qad kafa kullaha aba'aha wa kallaha bi qawlihi analaha inda istidadil wajh cewa wato Allah subhanahu wa ya yi irin babban baiwa manzon Allah shi ne ya isar wa halittu ga baki daya irin wannan yini wato a aba'aha lahu nauyinta wa kallaha da nauyinta dai har wa yau ya ce bi ƙaulihi da faɗinsa analaha analaha inda da wajali yayin tsananin wato tsoro da mutane a cikin wannan rana saboda haka ya tabbata cewa manzon Allah shine mai ceto kuma abin baiwa ceto farkon mai ceto ma sallallahu alaihi wasallam sannan yake cewa wasan yudu walade adama kuma shine shugaban 'ya'yan adamu kamar yadda ya faɗa mana a cikin hadisi ana sayyidu waladi adama la fara cewa ni ne shugaban ƴaƴan adam gaba ƴaƴan adamu gaba ki ɗaya kuma wannan magana ba alfahari ba ne nake faɗi yawwa yake cewa kuma wa adamu annabi adamu faman mu da ma wanda bai kai annabi adamu ba yace ta hata yi. duka sun tabbata a ƙarƙashin tutar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yawm al kiyamati a ranar tashin alƙiyama. ake cewa wa annahu kuma cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shine khatimun nabiyyi wato cikamakon annabawa kamar a ce misali ka gama rubutu ga baki daya da ka gama rubutun misali ka kai wani ma'aikata ne to sai a ce dole sai an sa maka stamp idan ba a samu stamp din nan ba babu inda zaka iya zuwa babu wanda kuma zai amshe ka misali to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine cikamakon wannan abu Wato wato shine cikamakon zirri na annabawa sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah ya faɗa mana a cikin Alƙur'ani, kuma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khatamun nabiyyin cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ba uban ɗaya bane daga cikin mazajen ku amma shi ɗan aikan Allah ne kuma mako ne na wato manzanni wannan duka fifiko ne na annabi sallallahu alaihi wasallam wa imamuhum kuma manzon Allah shine wato shugaban manzanni gabaki ɗayan su sallallahu alaihi wasallam Ya yasa za ka ji da musaidi rahmatullahi ta'ala Alayhi yana faɗa mana cewa wa kulluhum min rasulillahi mulkamisun garfan min al a aw rashkan cewa cewa baki daya halittu annabawa gabaki baki su mulkamisun garfan min al wato masu neman kamfata ne daga teku a rashkan ko kuma tsotsa min daga mamakon sa sallallahu alaihi wasallam wato duka dai duka suna neman madadi kuma suna neman taimakon manzon Allah kuma suna cin albarkan manzon Allah kuma a lokacin Isra'i da Mi'raji kamar yadda ya a cikin hadisi ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mafi cikin